Wallahi tambol na wahala wurin cika recruitment din nan da an kai su wani 'yan sanda wadda kasan mai an sa confirmation haka ne ta wahala. Aikin banzawa kari wanka, shin ma dai tsayawai, shin kama cika empower fawa. a wallahi ban cika ba ka san ni tun kes din nan na bbn har yanzu ba mu da kare wannan kes ba shi yasa ban cika ba har yanzu to musti malo bari waɗa ma wani abu da baka sani ba wallahi baka san abin da awo halar duniya ba wallahi da saurayin da bai cika empower ba shi dai bai san ya cika empower ba ba shi ya cika ta da kai ne ba to wallahi bai san abin da an wahalar duniya ba in ma ana magana wa'anda na wahalar duniya wallahi ka to kai magana na hanci da Allah dadan ma za a yi bro baya da kai kai dun ka cika recruitment din yan sanda kayan ne guda baka cika shi wai shi a wai ka wahala wallahi tambol ina ganin hi ka wahala kai sai da takalmi na kace wata man hanya an ka kece min riga a a a a tambol ni da kamari dun na ce na wahala amma ni ka wallahi an ka sake magana sai na kuma marinka kai ko wahalar duniya ka sani ni wallahi lokacin ina da cika amfawa wallahi saman ecce ɗaya sai da ne sati guda ina cikawa ban samu saman ecce ni tekafe da ni tekafe wallahi mutum dubu uku ne su